وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar 26 ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda yi daidai da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari miji are kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya da 150 daidai da izinin Allah a yau za mu tashi a aya ta 151 a jerin gwanan darasin wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke gudanarwa na tafsiri wannan shine darasi na ashirin da takwas kafin mu fara karatu akwai tambayoyi da za mu amsa insha Allah وعليكم السلام ورحمة الله آمين muna so ta nuna mana ta koya mana yadda sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala to shi alwala ibada ce wanda idan babu ita babu sallah Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum إذا حدث أو أحدث حتى يتوضأ Allah baya karban sallar ɗaya daga cikinku idan ya yi hadasi har sai ya sake alwala. Alwalan nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta da yadda ake alwala. Malamai na addinin musulunci, malaman fikihu a babin fiƙi sun yi bayani gamsassu akan yadda ake alwala saboda haka ina shawartan shi mai wannan tambaya ya koma cikin littattafai na fikihu a nan kusa kamar kalari ya koyi yadda ake alwala ko ya sami sifatin wudu'un nabi sallallahu alaihi wasallam yadda manzan Allah ya yi alwala hadisai ne gabaki ɗaya a ciki yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi alwala kuma wallahi da yawan mu da muke sallah akwai kurakurai da yawa da muke yi a cikin yin alwalar mu amma da dalili zai sa mu yi shi a aikace to za ka gano inda kai ma kake da kuskure to amma amfanin mutum ya dinga zuwa makaranta kenan bayan wato kafin azumi ko bayan azumi daman a nan masallacin mukan yi karatuttuka Yana fata an gane mukan yi cika a kwanakin nan guda bakwai kowace rana akwai littattafan da ake karantawa idan kana zuwa in akwai wasu abubuwa da ya shige maka duhu insha Allah a wajen karatu duk zaka san su an fahimci matsalan amma a takaice ana wanke hannaye ne guda biyu a yi baki da ruwa sannan a shaƙa kuma a fyace da wannan ruwan ba ana sabanta ruwa ba ne sannan sai a wanke fuska ga baki ɗayansa sannan sai a wanke hannu har zuwa gwiwan hannu da dama sannan a zo na hagu sannan sai a taɓa ruwa a shafan kai daga goshi zuwa ƙeya a dawo da wannan da leman da ke hannunka na ruwan shafan kai shi ne za ka sa a kunne sannan sai ka yi haka a shafa kunnanka ba wai haka ka dinga shiga kwalugu ba a'a haka sai ka yi shafa haka manzo Allah yake yi sannan sai ka wanke kafafuwanka ka fara da na dama sannan sai ka yi na hagu shi kuma zuwa idan sahu da kafarka in kai haka ka yi alwala manzo Allah ya yi ɗaiɗai ya yi biyu kuma ya yi uku uku kuma ya duk wanda ya ƙara akan wannan to ya wuce gona da iri

Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala yadda kai masa kyakkyawan zato kai ma Allah ya baka kuɗin da ya ninka ninkin ninkin ninkin abinda Alhaji Sani Dauda yake da shi kuma ya baka ikon yin ninkin ninkin ninkin abinda Alhaji Sani Dauda yayi kaga yana da ladanka saboda man sannatil islami sannatan ko sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqas min ujurihim shay'a Allah duk wanda ya bayyana wani aiki na alkhairi wani ya gaishe shi ya koyi da shi shi wanda ya fara yin wannan alkhairin yana da ladansa kai da kai koyi da shi shi ma yana da ladanka ba tare da kai ladanka an canza maka ba kuma ba tare da an rage ma ba in wani ma ya koyi da kai yayi shi je wanda ya fara bayyana abin yana da ladan ku duka in kun kai duhu yana da ladan ku guda dubu ina fata an gane muna roƙon Allah ya baka zuciya na yin alkhairi sama da abin da Alhaji Sani Dauda yi na'am amin amin amin sai ma Allah ya maida kai gidanka lahiya eh kuma ya cimma burinka eh ya baka abin kuma ka zuciyar da za ka yi Eh, ba kudin ba ne zuciyar yi ne eh dan anan ko anan garin kai akwai wa'anda in ana maganar dukiya ba za a sa ba sun ninka shi ninkin ba ninkin na dukiya amma kuma ba sa yin abin da yake yi arziki zuciya ne ko to yanda kake wannan burin Allah ya baka ikon da zaka yi fiye da abin da yi haka shi yana da ladanka saboda da daman shi asali shi ya fara bayyana har kwaɗayin kwadayin yin irin wannan eh haka ake so a dinga tanafusi haka manzo Allah ya ce wannan shine abin da ake so ka yi in akwai na hasadar da musulmi ya halatta ka yi to shine wannan kaga mutum yana da kuɗi Allah ya sauwake masa yana sarrafa wato yana sarrafa wannan dukiyar a wajen ayyuka na ubangiji na alkhairi na addini manzo Allah ce da kai da shi za ku yi tarayya a lada ladan niyya da buri haka kuma in mutum kaga mutum yana da dukiya ya dinga bannatar da dukiyar akan aikin asha na barna sai wannan mutumin ya yi burin shi ma da a bashi kuɗi irin na wane ya yi irin ɓarnan da wane yake yi ko fiye da wannan manzala ce da kai da shi za ku yi tarayya a mai a to yanda ka yi wannan burin ka yi tarayya da alhaji na dauka a wajen samun lada saboda ladan niyya kake da shi kana da shi shi kuma yana da ladan aiki yana fata an gane mu da kai duka Allah ya haɗa mu a ciki gabaki daya na'am akan mutum na ne da hukuncin fitar mazi a cikin azumi mai tambaya ya ce ne hukuncin fitar mazi a cikin azumi hukuncin fitan mazi a cikin azumi wato azumin kananan a magana mafi inganci azumin kananan sai dai lada da darajar da ake samu na azumi ya ragu saboda hadisin Abu Huraira wanda imamul Bukhari da Muslim su rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah da kansa ya ce yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ya bar ci ya bar shansa ya bar sha'awansa dan ni inji Allah sai ce as-siyamu li wa ana ajzi bihi azumi na wani inji Allah kuma ni zan saka wa bayina da shi abin nufi anan sha'awa yana wato mazi abinda ke kawo shi sha'awa ne to saboda haka ladan azumin ka ne ya ragu da darajarsa ya ragu a wurin Allah amma bai kore azumin ka gabaki ɗaya ba duk da yake a gida malikiya ta ce azumin ka ya karye sa'annan kuma sai ka yi kafara kuma sai ka biya guda ɗaya amma magana mafi inganci azumin ka na nan azumin ka bai karye ba sai dai ladan azumin ka ne ya ragu Allah ya samu dace na'am ina da kai corona sai na saboda lockdown da da wannan kuɗin ta amfani da shi saboda yau da gobe yanzu an fi kuma ga ni inda kuma ga ni ba ni da wata da ake cin wannan da na wata yan gasu da za su mata kuma su sun matsa min in biya har sun kai ni kuɗi. Wallahi malam ba ya da ko miji na ma haka ba ya da saboda haka nake roƙon yan uwana musulmi su agaza min in samu in biya kuɗin nan dubu ɗari biyu. Ga nan ba a tsanin ga wanda ya yi mutum tabbatar da gaskiya ta. ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah ajinan dai an kira mu mu taimaka fi sabilillah ko aminkum man yabkhal wa man yabkhal inna ma yabkhal an nafs har ta rubuto wannan ako saboda haka duk wanda yake ganin yana da abin da zai iya agaza mata to ya taimaka mata an ta fita daga cikin wannan kangi yana iya zuwa nan ya kawo ko kuma mu hada shi da hanyar da zai biya biya mata wannan wato matsala da take ciki eh na'am na'am ya in yazo zo ai kaga abin da yake da ikon badawa kaga shi kenan ok account number ɗinta ko to bari za mu karɓi account number ta eh za mu karɓi a kan nan fita eh insha Allah ba ta rubuta ba kana da phone number hmm. ka kawo eh, insha Allah idan Allah ya raya mu zuwa gobe gobe ne muke fatan Allah ya da mu rufe tafsiri to in Allah ya da a ciki za mu faɗi akan numbanta duk wanda yake da ikon da yake so ya taimaka mata sai ya sa abin da yake da shi gwargwadon iko ba kaɗan ba yawa Allah ya saka da alkhairi kuma ya biya da gidan aljanna na'am Allah ya kara lafiya da Kuma Allah ya da wannan amin na'am ita da ɗan suna cikin gushin lafiya na'am na gode ka huta lafiya to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mata lafiya sa'annan kuma ya warkar da ciwon da aka mata shi kuma mijin Allah ya ƙara masa buɗin abin da zai ciyar da su na halaliya Eh, ku kuma Allah ya ƙara muku lafiya ya karɓa muku ibadar جينا آه. تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Allah maɗaukaki ya ci gaba da bayani akan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutanen Makka. Allah ya ce, kama arsalna fikum rasulan yanda muka aiko da manzo daga cikinku ku larabawan makka da na madina yatlu alaikum ayatina shi wannan manzo yana karanta muku ayoyi na ubangiji wayuzakkikum yana tsarkake ku wayuallimukum alkitaba yana koya muku alqur'ani wal hikmata haka kuma yana koya muku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana koya muku abin da da can ba ku san da shi ba wannan aya tamkar kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa larabawa ne laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته him? ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله مدوككي تيوا لقد من الله على المؤمنين سيزود لام القسم يزود قد للتحقيق والله تبس من الله عليكم كل ربا ونن الله ياي بيوا أدريكم إذ ba'atha fihim rasulan min anfusihim a yayin da ya turo manzo daga cikin ku ainin jinsikum wanda yake jinsi ne daga gare ku ba aljani bane kuma ba mala'ika bane mutum ne jinsin ku ɗaya kamar yadda kuke mutane wannan manzo ya tilo alaikum ayatihi yana karanto muku ayoyi na Allah wayu yuzakkikum yana tsarkake ku wa yu'allimukumul kitaba yana koya muku alqur'ani wal hikma bi ma'ana as-sunnah yana koya muku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa in kanu min qablu ko da yake su larabawan fa makka kafin zuwan wannan manzon lafi dalalin mubin suna akan ata bayyananne Nebatan batan da larabawa suke akai shine mutum ne fa zai sassaka gunki da kansa sannan kuma ya mai da shi abin bauta kaga ai wannan ƙasa ne babu wani batan da ya kai wannan bata kai ka kera abu da kanka kuma ka ce shine Allahnka shi zai talauta ka shi zai azurta ka kaga akwai matsala wannan ƙasa ne a fili sannan kuma abin da larabawa suke yi da kafin zuwan wannan manzan, wannan zai ƙara tabbatar maka da cewa akwai bata idan budurwa ta kai budurwa ta kai matsayin shekarun haihuwa a wato shekarun wato budurci da za ta yi aure ɗayan uku ko dai a samu wa'ansu ƙatti suna lalata da ita har sai ta yi ciki idan ta yi ciki ta haihu ranan da ta haihu wannan ƙarfin za su zo su zauna a kujera a dandali na wannan gari sai a samu dattijai a cikin wannan garin su kuma za su zauna elders sai su kalli sai kowa ya taso ana kiransa ilmin kiyafa ilimin sanin tsatsan mutum wani zai kalli ka kai zai ce kai wannan duk yadda aka yi wannan daga jikin wannan ya fito kuma in ka bincika za ka game haka ne to suna da wannan sai su duba a kalle shi da kyau a kalli yaron sai su kalli fuskan wa'annan kastin su goma sai a ce wannan shi ne baban yaron shi kenan daga nan ya zama ubansa akwai bata a ciki ko babu ɗaya kenan na biyu shi ne. maza suna zagaye ɗakin ka'aba tsirara tumbur suke da rana wai abin da ya shiga kwakwalwarsu rigar da ka sa ka saba wa Allah baka yin dawafi da shi akwai kabilar da suna ajje da rigunansu a nan za ka ara ka sa in babu na aro to sai dai ka yi tumbur ka dawafi tsirara da rana maza ke yi dare su kuma mata ke yi sai su yi tsirara in suka zo suna wafi sai su ɗauki auduga su toshe gabansu sai su dinga waka suna cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu fama bada minhu fala uhillu yau wani ɓarayi na jikinta zai bayyana ko gabaki ɗansa amma fa wai abin da ya bayyana na jikinta ba ta halatta wa mazan da suke ɓoye su dinga kallo bane akwai ɓatan da ya wannan kuma to shine sai Allah ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha idan suka aiwatar da aikin albasha sai su ce sun tadda kaka da kakanni haka iyayensu suke yi kai ba ma haka ba Allah ne ya ce in za a yi dawafi a yi tabbar in dai ka sa rigan da ka saba Allah da shi ka cire ka yi ka da zaka ka ba to shine sai Allah ya ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umurtan bayinsa da aikata aikin alfasha atakununa ala Allah ma la ta'lamun yanzu za ku dinga faɗi dangane da Allah abinda baku sani ba to kaga wannan tsarkakewa an tsarkake su daga wannan ina ba ta an gane sa'annan idan mutum babansa ya auri mata guda biyu uku hudu ko sama da haka sai baban ya kwanta ya mutu matan ubansa sun zama nashi matan directly ya gaje su ina fata an gane yanzu abinda baban ya mallaka na mata duka sun zama nashi har da kannansa mata wanda ba zai aura ba shine babansu dukkansu sun zama nashi kaga mutane mutane ko ba mata ba Mutane a fili ko to wa'annan su ne aikin da suke a kai na bata shine wanda Allah ce wa yuzakihim zai tsarkake su daga wannan dattin shi sa Allah ya zo ya hana mutum ya auri abinda iyayensa suka aura wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salam kada ku auri abinda iyayenku maza suka aura na mata sai abin da ya wakana a baya wanda da aka yi to Allah ya yafi wannan amma daga yau da ayi kaga Allah na tsarkake su kenan ko ana tsarkake su daga wannan dattin da ababan da suke aiwatarwa na wato karna sannan kuma gunki suke bautatawa lata uzza manata hubal shi wannan hubal din amru bin lu'ay shine mutumin da ya je sham ya je ya ga gumaka suka burge shi shi kuma kamar malami yake a cikin larabawa da ya je sai ya ɗauko gunkin sai ya shigo da shi garin makka sai ya nuna musu wannan ai abin girmamawa ne abin bautatawa ne sai aka koma ana bautatawa hubal a matsayin Allah shi sa yadda ya zo a cikin dala'ilun nubuwa na imamul bai haƙi Allah da ya je mi'iraji ya ce ya ga wannan mutumin amru bin lu'ai an zazzago masa da hanjinsa ta dubura yana zagaye cikin wutan jahannam kamar yadda wato jaki yake zagaye turkensa idan an daure shi aka yake ta yi ya ce saboda shi ne mutumin da ya shigo da larabawan hijaz makka bautan hubal wanda ya san ba su shi ba kaga duk wannan nau'i ne na ne na bata to amma da zuwan musulunci sa'an nan kuma idan an haifar wa mutum mace sai ya murtuke fada a cikin abokansa in ya zo wucewa har dariya ake mai ye kalle shi mata shi ta haifi mace ya ji duniyar ta mai kunci Yadda ake wato ana mata tsiya ne kowa zai wuce zai dinga nuna shi wallahi mata mace ta haifa Mata shi mace ta haifa sai ya ji shi kansa yana tsanan kansa da kansa idan an haifan mai ya mace sai je ɗauka ya haka rani ya binne ta da kanta da ranta saboda wannan gudun wannan abin shine Allah ce wa idza bushira aduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan an yi wa ɗaya daga cikinsu bisharan matar shi ta haifi kyamace sai ya murtuka fuska ya nuna fushi me dalili ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira yana nisantar mutane saboda mummunan bishara wai da matarsa ta masa ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab zai riki wannan ya a cikin bakin ciki ko ko zai je binne ta kafa Allah ce ala ku saurara harbu tambihin wa taukidin sai ce sa'a ma yahkumun hukuncin da suke yi na binne ƴaƴansu da rai ya mudana inji Allah akwai wani da ake kiransa Abu Hamza yana da mata tana da ciki wannan Abu Hamza burinsa ta haifan mai ɗa namiji da ta tashi ta haifi ɗa namiji ba sai ta haifi ya mace bakin cikin matarsa ta haifi ya mace sai ya ƙaurace mata ya bar gidan sai ya koma gidan makwabta in ya taso da sabori sai shiga gidan makwabta ba zai shiga gidanta ba saboda ne saboda yana bakin ciki ta haifan mai ya mace to daga nan sai ta koya mai darasi ita matar tana zaune a ƙofar gida ta rike da yar sai ya taho yana tahowa kafin ya shige cikin wancan gidan sai ta mai baiti kasan mata masu kwanya a kwakwalwa ake markar da miji a koya mai hankali ba wani maganan zagi da bakar magana cikin kwanya za su yi amfani da shi kawai sai ta rike yar tana wasa sai tana mali abi hamzata la yatina yazallu fi baiti alladhi yalina ghadbanu alla nalid albalina والله ما ذلك في أيدينا ونحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا بركة جزاكم me ya samu abu hamza baya zuwa wajenmu kaga wasa take da yaro ko ya zallu fi baitin ladhi ya je ya zauna gidan makwabtan mu ghadabanu Allah na lidal banina wai yayi fushi wai ba mahaifi da namiji ba tallahi ma zalika a ajina na rantse da Allah ai ba hannuna yake ba mu mata kamar gona muke idan manomi ya shuka dawa sai girbi ne sai girbi dawa idan ya shuka masara sai girbi ne masara kaga ta mai hannunka mai sanda sai ya dawo sai ya sumbace ta a goshi ya rungume ta sai ya haƙura sai ya shiga gidan kaga anan ta mai sako ko yawa ba ta ce shege mugu a zalimi ya cuce ni ka a'a sai ta mai magana ta masu hankali to haka ake koya wa mutum darasi to kaga anan suna kyamatan ƴaƴa mata su ba sa so duk wannan fa yana daga cikin ɗabi'unsu ga kuma shan giya nana aisha ta take cewa babanta sai da sayyidina abubakar bai sha giya a jahiliya ba kuma har da ya musulunta ma bai sha giya ba ta ce ne dalili ta ce wata rana babanta ya zo wucewa sai ga wani mutum ya yi marisa ya sha giya ne ya yi marisa da ya zo sai ya ɗauki hannunsa sai ya tsoma a cikin kashi sai ya ɗaga hannun yana shaƙan warin kashin sai ya kau da kai sai ta ce sai sai na bakar ce inna haza la yadri ma yasma sai an na bakar ce kai wallahi wannan mutumin bai san abin da yake yi ba fa harrama منذ ذلك الوقت wannan lokacin sai na bakar ya haramta wa kansa shan giya ko a jahiliya bai shan giya ba yace wannan bai da hankali to nan wani irin gayin nan a daidai constitution road ya sha yayi a sama yake kallo aka ga suna wani haka sama ya sauka a kan mashin ya nan eh, constitution route da ya sauka yana tafiya yana dan haka kawai sai ya tsaya a daidai wannan kwatan nan da ke daidai mai duguri road sai ya ciro belt ɗinsa abinda marisa jiya ta gaya mai wato zakarinsa sai haka kawai il yana fitsari kuma fitsarin na zauka a cikin wannan shi sai ya zuwa kaga wannan yana nuna maka da shi da dabba ya zama ne a bambanci kuma da ya gama don kasancewa giya wato shedaniyar aba ce sai haka wato yana karkada kenan sai ya ƙara shiga kaga abin da kwakwalwar shi take gaya mai ita ce ne al'aurarsa da ya fi tsarin amma ga wandonsa nan a jike to don Allah in ka duba wannan ai kaga ya kama da dabba ko kaga abin da giya ke sa mutum kenan duk wani abin da ke kama da giya abin da ke mai da yaro ko matashi ko dattijo ko dattijuwa haka yake mai da su kamar dabbobi ba su da bambanci saboda zai sa ka kayi ɗabi'a irin ta dabbobi kuma gashi Allah ya fifita ka da hankali Allah shi da mu shine Allah yake cewa ya tsarkake ya tsarkake su daga dukkan wa'annan dattin Allah kuma yake cewa wal hikmata da kuma al hikma anan shine sunna kamar yadda Allah madaukaki ya tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi ƙur'ani da sunna aka shi ma manzan Allah ce ala inni u'titu al wa mislahu ma'ahu yace ku saurara ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an bani qur'ani da kwatankwacinsa tare da shi shine mai hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine alhikma anan yace wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma zai koya muku abinda da can ba ku sani ba wa yas'alunaka anil mahid ko ina fata an gane kaga qul huwa adha wa yas'alunaka ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى ويسأل sai wani malami ya zauna? yas'alunaka da ke cikin Qur'ani sai zauna sai hada littafi ya dauko ta ya hada ayoyi da hadisai akan ta duk wani tambaya da Allah yayi a Qur'ani sai ya sai wallafa littafi kusan mujallabi goma sha uku ana tana tambayan ka dangane da kaza kaga ai wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana koya muku abin da da can ba ku sani ba kuna neman fatawa akan kaza sai Allah ya saukar da aya sai manzo Allah ya yi bayani haka billa filla duk wani abin da basu sani ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su shi sa Salmanu Fari lokacin da wani bayahude ya zo wurin sa yake tambayar sa wai hal allamakum nabiyukum kullu shay wai kai gaske ne annabinku ya koya muku komai a duniya sai ce eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai karantar da mu ba kai yace hatta tsuntsu da zai buga fuffukensa ya tashi sama sai da manzan Allah koya mana ilimi yace kai barin gaya maka daidai da tsugunawa kashi da za ka yi ta haya wallahi sai manzo Allah ya kace kai za ka yi ashe kenan baka da uzuri ka ce kaza a addinin musulunci duk wani abu da ake bukata a sani a matsayin ka na musulmi wallahi sai da manzo Allah ya karantar da kai ina fata an gane ba abin da manzo Allah bai karantar da mu ba ba ba ya za a har a ce kasuwa za ka shiga sai manzo Allah ya karantar kai dan shiga ne kasuwa kai kuma sannan ya ce kada ka rike makami ka yi yawo da shi a kasuwa saboda ne kada ka razana ne mutane to ina maganar human rights akwai wani human rights da ya wuce wannan takobi ne aka ce kakka ɗauka sauransu kada mutane ka razana su masu rauni da sauransu in wani ya gani hankalinsa zai tashi aka ce ka lullube shi kaga duka wannan manzo Allah yana karantar da al'umman su abinda da can ba su sani ba mu'amala tsakanin mata da miji aka koya maka tsakanin uba da 'ya'yansa manzo Allah ya karantar tsakanin wa da kani makwabci da makwabci komai sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba abin da manzan Allah bai karantar da mu ba shine wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ya koya muku abin da da tan ba ku san shi ba sai manzan Allah ya koyar da mu har rai sai da suka tambayi manzan Allah ka san ƴan kure ka san mutane akwai tabi'an bala kure Kun malami ne wani lokaci a soko maka tambaya kila dan a fusata ka ina ba ta an gane wani lokaci a yi don a kore ta wannan sai ɗaliban ilimi suke yin wannan shi sa wata rana ba zan manta ba Allah jikan wato margayi lawal abbakar a nan masallacin mai biguri road yana zaune da wannan yar wato cikin nan da yake sa rigar nan nasa fara yar shara haka to kasan ya fi yawan sata to da ya zauna kuma in ya zauna haka yake sai ɗauko wannan ƙafa sai ɗaura a kan wannan sai haka ni kuma ina bayan shi sai wani ya zo ya same shi ya ce akar makallawa me ya ce ni ban ji me ya ce mai ba sai na tsaye juyo sai ya kalle shi sai ce ban sani ba ka je ka gaya musu ka kore ni ana ba ta gane ta sako ne in ba an ture shi ne ya kure shi ko to shi ya ce bai sani ba sai wata ɗaliba ta kawo ƙara kai shi an da ke shigowa ɓangaren mata suna sallah sai wata ta ce a karmakallahu suna zuwa suna sai ta ta sallah sai ta ta sallah sai ta ta sallah a cikin masallaci sai ta ke ila ka a ɗari ki kenan ana ba ta gane ba ta kawo wai sai ta sallah a sandare sai ta ke kuma ki ɗari a shi kenan ba wuce wajen to wani lokaci ɗabi'an mutane haka to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an masa haka ina fata an gane so saboda in kana malami kada ka ce a'a dole wata rana wani da gangan zai ma maganan banza duk kawai ga ya kure ka shikenan ina ba an gane sai kai kamar ka sani ba saboda wannan ɗabi'a ce ta mutane wani zai zo har ga Allah yana so ya sani ne yayi tambaya wani kuma a'a ya zo ne dan ya kure ka wani kuma a'a ya zo ne ya ga karshen ka ya ga dai malam na fushi ko baya fushi ina ba ta gane kuma dole mutane ba za su taba zama iri ɗaya ba wani na da haƙuri wani kuma me wani na da kawaici wani kuma me wani na da juriya wani me kai da juriyar to haka ne ba za a taba zama iri ɗaya ba saboda haka a manzo Allah ya karantar da al'ummansa ni da kai kenan abin da ba mu sani ba sai Allah ce fazkuruni azkurukum Allah yake cewa ku tuna da ni ni kuma zan tuna da ku sharadi ne ko in ka tuna da Allah Allah zai tuna da kai sai ce washkuruli wala takfurun ku zama masu godiya gare ni da ku butulce to me ake nufi da fazkuruni azkurkum Imam Hassan al-Basri Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda Imam Ibn Kathir ya nakalto sa a cikin tafsirinsa aka Imam Ibn Abi Hatim Imam Tabari ma ya nakalto wannan magana asari daga Abdullah wato Hassan al-Basri yake cewa fazkuruni ai uzkuruni fi maftarattu alaikum Allah yana nufin ka tuna da ni akan abin da na wajabta shi akanka na ibada kai kuma me Allah zai yi azkurukum fi ma awjabtu lakum ala nafsi ni kuma zan tuna da ku akan abin da ni Allah na daura wa kaina in kai kaza zan maka kaza ai ba wani bane daura wa Allah ko Allah ne ya daura wa kansa in kai kaza ce kaza to in ka tuna da Allah kai ma Allah zai tuna da kai sai hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito ta a cikin sahihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa yaqulu Allah ta'ala hadithul qudusi ne Allah maɗaukaci yana cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi duk wanda ya ambace ni a zuciyarsa Allah ce ni ma zan ambace shi a cikin raina ومن ذكرني في fi ذكرته في fi خير khairin minhu duk wanda ya ambace ni a cikin mutane yanzu ba muna karanta maganar Allah ba to Allah ya ce zan kai ma zan ambaci sunan a cikin mutanen da suka fi mutanen da ke gaban ka alkhairi haka kenan na gayo masu tallata masu waka yanzu to ka tallata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana so Allah ya ambace ka ina fata an gane to Allah idan ka ambaci Allah a gaban mutane kai kuma Allah zai ambaci sunanka zai ce wa mala'iku kun ga wani dan wani kina son shi kuma ku so shi kaga kuwa ai ba abin da ke wannan daraja ko Allah zai ambace ka a cikin mutanen da suka fi wannan mutane alkhairi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ruwayan Imam Ahmad a cikin musnadinsa Ya ce Allah maɗaukaki ya ce ya bin adam in zakarta ni fi nafsi ka nafsika ka fi nafsi kai dan adam in ka ambace ni a ranka ni ma zan ambace ka a zuciyaraina sai ya ce in zakarta ni fi mala'in ka fi mala'in min al mala'ika ni kuma zan ambace ka a cikin mala'ikuna ji Allah in dai kana ambatan Allah a cikin mutane kai kuma Allah zai ambace ka a cikin mala'iku waɗanda suka fi wa'annan alkhairi sai ya ce wa in da nauta minni shibran da nautu minka zira'an idan ka nemi kusanci zuwa gare ni daidai da ɗani Allah ce ni kuma zan ƙara kusanci na da kai da zira'i ɗaya kaga kai ɗani kai na neman kusanci ga Allah shi kuma Allah ce ya ƙara 1 inch tsakaninka da shi ya ƙara matso da kai kusa da shi kaga kenan yana nuna maka wato Allah abin da yake so kyakkyawar niyya da kuma bin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wa inda nauta minni zira'an da nautu minka ba'an idan ka matso kusa da Allah daidai da zira'i Allah ce ni kuma zan rungume ka wato yana maka lale maraba da zuwa akan ayyukan da kai wannan hadisi imamul bukari ma ya rawaito sa a cikin sahihinsa ko me yake so ya nuna mana ni'ima wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa mutum idan kana yawan ambatan Allah a cikin mutane subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ghfirli sai kai wa mutane nasiha ki ji tsoron Allah Allah ya ce kaza a Qur'ani to Allah sai kuma zai ambace ka a wajen mala'iku ga wani kun ga wani ga ashe ba karamin daraja bane na kake samu ko yanzu ko gwamnan garin ku ne a ce kullun yana labarin ka a Senate ko kuma House of Representative ko a waye ai zaka ga ai hatin kawo kake yi ko saboda ne ai gwamna ma ya san da kai to balle ubangiji wanda ya halicci gwamna ya linci shugaban kasa yake talautawa kuma yake azurtawa wanda idan ya baka ba wanda ya sai hana ka in kuma ya hana ka duniya ba su isa su baka ba to kaga kuwa sai ka ambaci ubangiji dan ka samu wannan daraja sai ce kuruli wala takfurun ku zama masu godiya gare ni kada ku butulcewa ni'imar da ubangiji yayi hadisi ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah maɗaukaki ya ce man an mazala ce man an Allahu alaihi ni'imatan duk mutumin da Allah yayi ni'ima a gare sa fa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matahu alaihi a wata ruwaya sai ce min ni'amillahi ala ibadihi yana daga cikin ni'imomin da Allah yayi idan Allah ya maka ni'ima ya ga alaman ni'imar a gare ka Allah ya yi ka da dukiya to ya ga wannan dukiyar kana sarrafa shi a wajen da ya dace kana da kuɗi ka taimaka wa 'yan uwanka na jini ka taimaka wa maƙwabtanka ka taimaka wa abokanka na arziki wanda aka taso tun ana yara sannan kuma ka taimaka wa waɗanda ma an girma ne aka ƙara haɗuwa a matsayin abokai wanda ba su kaga wannan ya nuna godiya da kai wa Allah kenan ai ba dabarar ka bace in kana tunanin dabarar ka ce ta baka kuɗi wallahi inda wayan kai kare nan wani ya fara amma bai da kuɗin da kake da shi ina fata an gane kana tunanin kwanya ce ya sa ka samu kuɗi akwai wanda inda naka kwanyan ya kare da tunaninka shi nan nashi ya fara amma ko keke bai mallaka ba in ya ga keke ma yana burge shi ina fata an gane to kaga wannan gwaji ne na ubangiji idan Allah ya maka ni'ima godiya da zaka yi wa Allah shine a ganka kana aiwatar da ababai na alkhairi kana taimakawa to wannan ya nuna wa amma bi ni'mati rabbika haddith ko ni'imar da ubangijin ka yi maka ka nuna shine nunawan shine kayi alkhairi da shi ka taimakawa mabukata akwai marayu ka taimaka musu a makwabtanka ka taimaka musu ba sai ya zo ya tambaye ka ba shi sa sai Allah ya bi irin waɗannan mutanen mawadatan sai ce walladina hum fi amwalihim haqqun ma'lum akwai waɗanda a cikin dukiyarsu suna fitar da wani haƙƙi sananne ba fa zakka bane a'a yanzu in garin Allah ya waye sai ka je ya fitar da dubu ɗari biyar ya ajiye ya fitar da shi kawai ya ajiye me dalili lissa'ili wal mahrum wanda ya zo ya tambaye shi da wanda ma bai tambaye shi ba zai ɗauka ya bashi haka Allah sai ya bi irin wa'annan kana da dukiya to idan ka fitar da shi wani ya zo yana da bukata ɗauka ka bashi wani ma bai tambaya ba kuma ka san yana da bukatan ko ka bashi shi ma ina fata an gane to su ma Allah ya yabi irin wa'annan mutanen Shi ne sai Allah yake cewa ku gode min wala takfurun ku butulce min idan Allah ya baka dukiya to yana so ya ga tana sarrafa wa'annan dukiyar a wajen taimakawa bayan Allah sai kuma sai Allah ya ƙara ya maka dukiyarka ninkin ba ninkin Allah ka ba mu zuciyar taimakawa juna na'am ya أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Allah maɗaukaki ya ce ya yi wallazi na amanu sta'inu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ista'inu ku nemi taimakon Ubangiji bisabri da haƙuri a wajen ibada wassala da kuma sallah inna Allah ma'as sabirin lallai Allah na tare da masu hakuri nan ma'iya khassa bil wasfi kenan duk wanda ba yi da hakuri Allah baya tare da shi amma in dai kana da hakuri to Allah na tare da kai kaga anan Allah ce ku nemi taimakon Allah Allah yanzu ba ruwa ake yi ba to yanzu lokacin ijaba ne kana da damuwa yanda kake a zaune daga hannu kai addu'a ka an ta addu'an ka gani me Allah zai maka kafin a tashi anan sai ka ji kawai kawai kafin ka ankare kawai sai ka ga Allah kawai ya maka ikonsa ina fata an gane dan yanzu lokacin ijaba ne ana ruwa ina fata an gane daga hannu ka yi addu'a ka yi wa wanda ya gina wannan masallacin addu'a shi ma ne karatun shi ma ka mai addu'a kai ma ka yi wa kanka addu'a sannan malam ina fata an gane iyayenka ka yi musu addu'a wajibi ne sa'annan kuma wannan ƙasa tamu musamman wannan yanki na arewa cikin wannan musibin mu sa juna a cikin addu'a sai kaga Allah na kwarin yi mana dukkan wa'ansu damuwa wallahi yanzu lokacin ijaba ne kada mu yi wasa da irin wa'annan lokuta a rayuwar mu da fatan Allah ya karba mana Allah ce ista'inu bis sabri ku yi ku nemi taimakon Allah da hakuri saboda shi hakuri idan babu shi ba abin da zaka samu a duniyar nan shi sa ibnu taymiya yake cewa bis sabri wal yaqin yunalu al imama da haƙuri da yaƙini ake samun jagoranci kana so ka zama jagora a wuri to sai ka zama mai haƙuri za a taka ka wanda bai isa ya taka ka ba zai zo ya taka ka wanda bai isa ya gaya ma magana ba zai gaya ma magana wanda in ba dan dalilin kana wurin ba bai isa a hanya ya ganka ya ce ma kaza ba amma ta wannan dalilin ka zama jagora zai zo ya gaya maka magana to ka zama mai haƙuri ke eh, ibn taymiya istinbati ne daga wannan aya waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun yace da hakuri da yaqini ake samun jagoranci ya karanto wannan ayar sai Allah ce waja'alna minhum Allah ce muka sanya daga cikin annabawa a'immatan jagorori yahduna bi amrina suna shiryar da mutane da umarninmu lamma sabaru a yayin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun sun kasance masu cewa da ayoyin mu suna da yaqini duk abin da muka sa su suna yin hakuri ai shi ne dalilin da sa Allah ce wa manzon Allah fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil huti idh wa huwa maktub shi sa ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafinsa hiddatu sabirin wa zakhiratu shakirin akan wannan gabar kawai ya dauka ya wallafa littafi mujallaji daya ina fata an gane akan hakuri da kuma masu godiya kaga wannan yayi magana akan ko hakuri da me godiya to saboda haka shi hakuri ya rabu kashi uku akwai as-sabru fi ta'atillah yin hakuri a yi wa Allah biyayya yanzu wasu suna nan ba ana zargarwa ruwa ba suna nan suna Ramadan cup saboda kila suna semi final ko kwata final na ne ramadan cup saboda ranar da za a kammala azumi shine ake yin mai final ko to su suna nan suna yi kai kuma gashi kana masallaci kana neman yardan wa ubangiji tun da aka idan da lasar kake zaune ana nan ana ta rubuta maka ladan sallah shi kuma yana nan yana kwasan laifi tsakaninsa da Allah to in baka da hakuri ai ba za ka iya jurewa ba ko shine as-sabru fi ta'atillah yin haƙuri a wajen yin biyayya ga Allah ba shi ne ka hana kanka bacci ba ka tashi cikin dare kana roƙon me Allah kana ibada saboda kana so ka samu yajanwa Allah in ba haƙuri ai sai kai bacci ga wani can ɗan uwanka ne kila ma ya fi ka koshin lafiya amma ne haka zai tashi yayi bacci tun da daga farkon dare har gari ya waye kai garin ma ya waye baya sanna sai goma zai tashi sai matar shi ta matsa karfe goma ba a lokacin ne zai tashi shiga bayi ya alwala ne ma kokarin yin sallan kenan Allahu akbar sai yar faki ba yawa sai lada eh sai yar faki sannan ya kara gaba minti daya ya idar da sallan eh sai ce yayi yar faki ba yawa sai lada kotar kurciya in ka san sallar da ake kira kotar kurciya shine Allahu akbar ghayr dalil amin Allahu akbar Allah sabbi Allah rabbana Allah akbar Allah shine ake yafaci eh sunanta a wajen gayu kenan ɗan faki ba yawa sai lada ina fata an gane asabaru fi ta'atillah to sai ka zama mai hakuri a yi wa Allah biyayya ba hakuri ba za ka iya ba azumin nan ba yanzu kowa a cikin mu ba yana jin yunwa ba yana jin kishin ruwa ba amma duk da haka kuma ne ya hakura ko kabar cinka kabar shanka saboda kana yi wa Allah wa biyayya to shine as-sabru fi ta'atillah sannan na biyu as-sabru an ma'siyatillah yin hakuri daga sabawa ubangiji Allah ce kada ayi ƙarya ka kame Allah ce kada ayi zina ka kame Allah ce kada ayi luwadi an kame Allah ce kada ayi madugo an kame Allah ce kada a shagiya an kame ko Allah ce kada a yi ƙarya an kame Allah ce kada a je gidan boka an kame Allah ce kada a yi shirka an kame Allah ce kada a yi bid'a an kame kaga duka wannan ne asabaru an ma'asiyatillah hakuri daga kamewa daga sabawa ubangiji shi ma sai akwai hakuri in ka ba hakuri ba za ka iya ba ina ba ta an gane haka ganin wani saboda gajeren hakurin da yake da shi zaka ji a ce kai wallahi wannan azumin ma dan ya zama dole ne wallahi shi za nake yi kai ni fa bana wani azumi sai na wannan dole kuma ana gama azumi ba wani azumin da zai Allah ya karba wannan ma dan ya zama dole ne shi za yake yi kaga ba da hakurin ne ko da yana da hakurin ai da zai yi ka duba irin datan da Allah ya mai inda ka duba sai ka ga mai fadin haka kila mai kudi ne ina fata an gane sai ka kuma gashi duk wata nima Allah ya riga ya maka amma kuma ya kasa kamewa ya yi wa ina ba ta ne to duk wani abu na saban Allah sai ka kame daga gare su sannan asabru ala al'aza fihi hakuri idan an cutar da kai akan addinin Allah ina ba ta gane da idan ka ga an mutum ya tara gemu sai ka ji an ustaz ustaz to ta yanzu ba ustaz ake cewa ba ya kalle ka sai ka ji ce ya malan eh abu ne eh. ya malam in su suna ya malan to akwai bayani ko kuma ka ce sai malan sai malan to akwai zaku ka ji ingilanci iri iri ko kuma ka ji an ce wai malaman nan wato kasu da kudin sayan yaji ne shi za suke sa yajin da baya kaiwa kasa kasu su da kudin sayan fabiya shi za suke sayan suke dan sa wannan sa dan sama sama ga ingilanci ne ko ana cutar da kai ne ko ina fata an gane to kai zama ne hakuri akan duk cutar wanda za a yi maka inda akan tafarkin Allah ne ina fata an gane ko kuma mutum ya yi ba daidai ba kamar nasiha kuma ya maka izgilanci ina fata an gane kamar yadda wani ya ce matar shi ce ya mata nasiha sai in yana mata nasiha sai ta ce mm, shek abubakar mahmud gumi mai izgilanci take mai ya ce malam ya zan yi da ita na ce to ka ƙaurace mata ya ce wallahi malam na ƙaurace mata ta ce mu je zuwa daga nan har shekara ɗaya ya ce to ka daina cin abinci ya ce ya daina cin abinci da ta ce oh gobaran titi a jos gaba ta kai ta inda ya za a bata abinci da ita da 'ya'yanta mutum ma kada ya ci mana a ita ba abin da ya shafe ta sai na ce kasan me za ka yi ya ce a gafarta malam ban sani ba na ce to nemo dorin na bulala mai baki ɗaya sabo ya ce gafarta malam me zan yi na ce sata aljihu ka je wajenta in ta fa ka ce to wacce ka kira ta ka ce zo in ta zo ka ce zauna in ta zauna ka ce to na ce ki yi kaza kin ki na miki nasiha ki bar kaza kin ki bari na daina cin abinci na ce za ta kirin har ni kaza tana hakan nan kawai ka zauga mata guda ɗaya ka ga me zai faru shi kenan washe gari yana zuwa ce ta malam Allah ya saka da alkhairi ya ce ai yana tana hakan nan da ya wula mata guda ɗaya da ta yi fitan bindiga ta gudu ta ce duka to ya hakuri me kake so in wallahi zan yi sai na ce to Allah ya yi gaskiya Allah bane ba da option ko ne ka mata nasiya ko ko ka kaurace mata wajen cin abinci ko ko kuma me ka ba da ɗan sako na ce to da ka ba da ɗan sako shi da ta ce wallahi za ta yi duk abin da take yake so duka ita kuwa ba ta son duka shin kai hakuri na tuba na ce to Allah ya yi gaskiya ba shi halice su ba mata iri iri ne kowace mace da irin ɗabi'arta ina ba ta an gane wata ita a duniyar nan ba abin da take ki ka kaurace mata to in ka tashi to sai ka kaurace mata tunda ka gano logonta ba sai ka zage ta ba ba sai ka ci ta ba kai ma sai ka duk ne fa an dauke wuta ina ba ta an gane to daga nan kaga za ka sa ta canza a dabi'u to wannan yana daga cikin al-sabru ala al-azafi za a maka izgilanci iri-iri to kai hakuri a zage ka a zage addininka a wa addinin ka mutunci a yi abubuwa munana wannan duka ne yana so ya nuna maka saƙon me haƙuri akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka maka shi ne maganar da Allah ya ce inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri duk mai haƙuri Allah na tare da shi mafhumul mukhalafa in ba ka da hakuri Allah baya tare da kai kuma ba abun fijewa bane ka ce ni fa ba ni da hakuri alqur'anin Allah amma ni fa ba ni da sauki sai da taka mutum miskin sai wane ne ka zama mai hakuri in an maka kai hakuri kaza Allah sallallahu alaihi wasallam an cakume shi a gaban mutane rance yayi a wajen wani dan kauye kuma yace zai biya shi lokaci bai yi ba dan kauye zai shakura manzo Allah a cikin mutane sai suka yi shaye ta ah, ku kyale shi yace wani ya kudi ka sake ni sai ya saki manzo Allah sai ce yaushe muka yi alkawari zan biya ka bashin ka sai ce rana kaza sai ce yau wata rana a karkashin tsarin ranar laraba ne shi kuma zai tafi manzo Allah ranar litinin sai ce yau litinin sai ce larabar ta kai sai ce a'a sai ce to ya haƙuri ranar laraba in ban baka sakonka ba sai ka yi min abin da kai min yanzu kai kuma ka ce ai wane ya wulakanta ka a cikin mutane ya zo ya tozartar da kai zama mutum mai haƙuri saboda dole ne in kana mu'amala da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun mimman la yukhalifuhum wa la yasbiru ala adahum muminin da yake mu'amala da mutane su mai ba daidai ba ya jure ya danne zuciyar bai yanke bai ci gaba da mu'amala da su ya fi alkhairi da soyuwa a wurin Allah akan muminin da zai ce ni fa shi sa ka gaba da abokai abokai na a duk duniya guda uku ne saboda bani da hakuri in an mun daga wani sai wani sai wani duk sauran bana ya ce saboda ni an mun bani da sauki kuma ni bana wa mutane amma ni an mun fa sai na saka mutum to manzo Allah ce shi wancan da zai mu'amala a cikin shi ya jure ya yi haƙuri ya danne zuciyarsa ya fi ka alkhairi a wurin Allah kuma Allah ya fi son sa fiye da kai da zaka ce kai baka da haƙuri kai baka tunkaran mutane kuma baka tsangwama mutane amma duk wanda ya tsangwame ka ce ka taka shi man Allah ce wancan ya fi ka alkhairi ka gama zama wa'anda suke mafi alkhairi a cikin mutane saboda yanayin lokaci an nuna min lokaci yayi Allah ya yarda anan zamu da sa'aya idan Allah ya kai mu ya raya mu gobe sai mu ɗaura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala gobe dai in Allah ya kai mu za mu rufe wannan tafsiri sai kuma mai tsawon rai idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa kenan ko kila ni ne kila kuma ba ni bane kila kai ne wanda zaka zo kuma kila ba kai bane ko hmm. eh saboda haka mu ƙara kyautata alakan mu tsakanin mu da ubangiji ba dan komai ba saboda idan na karshen mu ta zo ya zamana cewa cikin alkhairi da kuma kyakkyawan cikawa a madadin sani dauda foundation wanda alhaji da sani dauda mon garkuwar zazzau babba ya ɗauki nauyin adar da wannan sako zuwa gare mu allah ya saka masa da alkhairi allah ya biya sa da aljanna allah kuma ya albarka ga zuriyarsa da kuma dukiyarsa mu kuma da muke karantarwa muke sauraro wato muke sauraron karatu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana a matsayin ibada mu ma ya saka mana da alkhairi ya biya mu da gidan aljanna da mu da shi gabaki daya Allah ya tara mu a gidan aljannar firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala kamar yadda hada fuskokin mu a wannan masallaci ya hada mu a cikin firdausi al'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk